Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Muhammad Lalo da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau talata 8 ga watan Maris a shekarar 2022. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a yayin da aka yi bikin ranar mata ta duniya a yau talata. Ƙungiyoyin mata a Najeriya sun bayyana rashin jin daɗinsu a kan yadda ake watsi da muradansu. kwanakin da suka wuce nan ana review constitution na Nigeria amma abu ɗaya da ya sa mazan Nigeria suka haɗa kai shine a kan su yaƙi mata sun cire mata ga komi da komi ba sa son su ga mata a cikin komi a duniyar su kam To muna tafi da ƙarin bayani nan gaba. Bayan haka za mu kawo muku rahoto akan tunawa da shugaban gidan rediyon amfani na jamhuriyar Nijar, Alhaji Grema Bakar, wanda Allah ya yi wa rasuwa a yau talata bayan ya yi fama da rashin lafiya. Sannan kuma za mu kawo muku rahotonmu na musamman da ma labaran wasanni daga Nijar. Amma kafin nan sai a gyara zama a sauraron labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum. mataimakiyar firayim ministan ukraine irene bereshuk ta faɗa a yau talata cewa an cimma wata matsayin tsagaita wuta ta wucin gadi da rasha wacce za ta ba fararen hula damar ficewa daga birnin sumi da ke gabashin ukraine ma'aikatar tsaron rasha ta ce za a kuma ba da kofar da za ta ba da dama fararen hula su fice daga kiev chernihiv kharkiv da kuma mariupol mataimakiyar firayim ministan kenan take cewa a yau an ba da wata kofa a birnin sumi wacce za a gudanar da ayyukan jin kai an cimma wannan matsaya ce da amincewar ma'aikatar tsaron rasha a baya an yi yunkurin samar da irin wannan dama wacce za ta ba fararen hula kofar ficewa daga waɗannan yankuna da rasha take ta lugudan wuta amma lamarin ya ci tura a ranar litinin jami'an ukraine suka ki amincewa da wani tsari da rasha take so ta aiwatar wanda zai ba 'yan ƙasar ta ukraine damar tsallakawa zuwa rasha ko belarus dakarun rasha sun kwashe daren jiya suna ta aman wuta akan biranen da ke gabashi da kudancin ukraine kazalika sun yi ta kai hare-hare da suka yi ta fadawa kan wasu unguwanni da ke wajen kiv babban birnin kasar ma'aikatar tsaron birtaniya ta ce dakarun ukraine sun yi nasarar dakile kutsawar takwarorinsu na rasha da suka doshi kiv labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc takwas ga watan maris ɗin kowace shekara rana ce da majalisar ɗinkin duniya ta ware a matsayin ranar mata ta duniya inda ake taɓo irin ƙalubale da mata ke fuskanta da kuma irin nasarori da suka samu a rayuwa daga maiduguri babban birnin jihar bana da ke arewa maso gabashin najeriya da ke da dubban mata 'yan gudun hijira wakilin muryar amurka haruna doda biyu ya haɗa mana rahoto kan yadda wannan biki ya gudana Irin wannan ranar na wannan shekara ya zo da kalubale da yawa da kuma nasarori da wasu 'yan gudun hijira suka samu musamman ma a jihar Borno. Dr. babaga na Umar Zulum da ce uwar gidan gwamnan jihar Borno wanda kuma ta bayyana irin kalubale da mata ke fuskanta kamar haka. The progress of women continue to meet with numerous obstacles because of high prejudice and injustice. Ta ce harkokin ci gaban mata ya ci gaba da fuskantar kalubale mai yawa saboda rashin adalci da muke fuskanta wanda wannan ƙuri na shekarar 2022 na kokarin magance wannan Ta ce a kasar mu Najeriya mata 'yan gwagwarmaya na kungiyoyi masu zaman kansu da matan da ke cikin harkar siyasa da matan da suke shugabanci. Many Nigerian women are excluded from politics and decision making. Saboda matan 'yan Najeriya da dama an cire su a cikin harkar siyasa da kuma harkar tsokan tsayayyen mataki a zaɓuɓɓuka na shekaru uku da suka gabata wato shekaran 2011 da kuma 2015 da kuma zaben 2019 2019. The number of women in the National Assembly has been in steady decline. Mata mambobin da ke cikin majalisar tarayya suna raguwa kwarai da gaske. Ko yanzu haka muna da 'yan majalisar da guda 109 kuma mata guda bakwai ne kawai a cikin su. A majalisar wakilai kuma muna da ɗari uku da 360 a cikinsu mata guda goma sha uku ne kawai. There are at least 14 state, state houses of assembly with no women at all, of which Borno State is one. Akwai jihohi goma sha hudu a majalisar wakilai a tarayyar Najeriya wanda ba su da mace ko guda kuma jihar Borno tana ɗaya daga cikin su. Honorable da Gambo ita ce commission mata a jihar Borno ga kuma abin da suke cewa. Da yau din mun yi ne don karfin hali ba wai don muna cikin farin ciki ba. Za ka yi mamaki me yasa na ce haka. A sati da ta wuce majalisar tarayya ta Najeriya ta ta sa hannu akan dokan ka'idoji shawarwari da yawa da za su ba wa mata 'yanci a takaice dai sun kisa hannun akan 'yancin mata ba wai yakin mazan za su yi ba amma a ba su dama yadda mazan suka samu musamman akan harkan siyasa harkan gwamnati da kamanninsu. komai ne yan gujin da aka koya sana'o'i kuma kai masu tallafi ke cewa sunana zainab mustapha kina ɗaya daga cikin aiki a garin nan to shi Allah sa kin fara ɗinkin hula kamar ya na ga samu wannan sana'a kika fara eh to mama ne ta ba mu jari kuma mun gode Allah ya saka mata da alkhairi na zo da suna na Fauziya Muhammad na zo daga Munakam wato kun sai da ma kamar sauran yan gudun hijira ne haka da sauransu eh sosai don mu din ma yan hijira ne na cikin kam din muna iya tallafa junan mu shekara nawa kuna wannan sana'a shekaran mu dai biyar da suna na Fatima Bukar Muhammad Muhammad. To na ganki da kwamfuta a gaban ki. Eh. Na, ke ma IDP ce? Eh IDP ce daga Munaka. To me kuke da kwamfuta? Ana koya mana kwamfuta ne a cikin kan namu. Wannan wannan daga inda ka koya yi printing? Yes. Mu ne muka yi mu eh a kwamfutan mu. Wanda ya kammala wannan mahukuwa dai da kaɗa kaɗe rere irin na gargajiya. Haruna Dauda biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. Madalla kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To kamar yadda kuka ji a labaran duniya takwas ga watan Maris ɗan kowace shekara rana ce da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware don bikin ranar mata ta duniya. Albarkacin wannan rana ta yau, ƙungiyoyin mata a Najeriya na ci gaba da bayyana rashin jin daɗin su akan yadda 'yan majalisan ƙasar suka yi fatali da wasu ƙudurori da matan suka buƙaci a sanya su a cikin kundin tsarin mulki don samun gurabe da 'yancin tofa albarkacin bakin su akan harkokin mulkin ƙasar. Wakiliyar muryar Amurka Zainab Babaji ta aiko mana da wannan rahoton daga Jos. A bikin ranar mata da Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe ranar 8 ga watan Maris na kowace shekara, A bana an mata taken karya son zuciya wato break the bias a turance. Madan Roslyn Jipkat Ata ta ce rashin amincewa da 'yan majalisun tarayya suka yi da bukatun matan ya nuna rashin mutunci ga jinsin mata. Kwanakin da suka wuce nan ana review constitution na Nigeria amma abu ɗaya da ya sa mazan Nigeria suka haɗa kai shine akan su yake mata. sun cire mata ga komi da komi ko abin nan na talatin da biyar ma da aka ce so talatin da biyar da ya kamata a ba mata mata ma sun kide shi ba sa son su ga mata a cikin komi a duniyar su kam sun ki mata amma ba ke ganin kaman wato eh, suna ganin kaman kar eh, su ba da matsayi ma mata wanda za su yi kafada da kafada da su ai mu mata ba ma mu yi kafada da kafada da maza muna son ne kawai mu hada hannu a yi aiki tare fa don abu yayi kyau shugaban hukumar kare haƙƙin yan adam a jihar plateau grace pam ta ce yanci da mata ke bukata shine su tofa albarkacin bakunan su kan batutuwan ci gaban al'umma yancin da muke so mu a ba mata wato in mace ta shigo wani wuri da ake magana ma a barta ita ma ta dan tufa nyawunta amma wani lokaci sai a ce yi shiru ke mace me kika sani wasu ma suna hana mata yan mata zuwa makaranta cewa ai mazan ne kawai za su je makaranta amma mun san cewa mata da yawa da aka sa su a makaranta yau suna nan sun ci gaba in an ba mata zarafi gaskiya za mu ga abin da za su yi sauran matan da suka taru don gudanar da bikin sun ba da shawarwari kan yadda za a inganta harkokin mata. Sunana bora Oyalana. Mun san cewa Allah ya halicci namiji kafin ya halicci namace. Amma inda ce namace ba ta da muhimmanci da Allah bai halicce ta ba. Amma duk waɗannan a Najeriya ana nuna mana kamar mata ba komai ba ne shi ne sa ranmu yake ɓacewa ba mu ji daɗin shi ba. To amma idan kika lura an samu sauye-sauye musamman yadda da a shekarun baya da dadewa ake tafiyar da harkokin mata yanzu ana baku ministoci ana baku kwamishinoni ana baku baki a ganin kamar an samu cigaba ina so ki duba a cikin ministocin mata guda nawa ne muna so su mana adalci su sake duba wannan abin da suka wurga da shi ni ce comrade esther mangai ba za mu ce ba mu ci gaba ba mun ci dai amma ba mu cimma burin mu ba ko a gidaje an san mata da ladabi da biyayya kuma addini ya ce mana mai gida shine shugaba amma kamar gurin aiki da sauran wurare ko gurin siyasa ko dai a gurin neman abin rayuwa ana takawa mata Wasu daga cikin matan da suka gudanar da bikin ranar mata ta duniya kenan Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria. To a gaida Zainab Babaji. A yau Talata Allah ya yi wa shugaban gidan rediyon amfani na jamhuriyar Nijar Alhaji Grema Bakar rasuwa a wani asibitin birnin Tunis da ke kasar Tunisia wato kasar Turkiya inda aka kwantar da shi tsawon makonni biyu. Alhaji Grema ya karbi lambobin yabo a fannin aikin jarida da dama kuma gidan rediyon shi na daga cikin daɗaɗɗen kafafen yaɗa labarai a jamhuriyar Nijar. Wakilin muryar Amurka a Yamai Sulaiman Mana Barma ya aiko mana da ƙarin bayani. ni suna na grema bukar kura an aihe ni ne le 2 février 1959 muryar marigayi alhaji grema bukar kenan lokacin da yake amsa tambayar 'yan jaridar gidan rediyon amfani da magaram nan na yi shekara uku na karatu na jarida. A ƙarshen watan Fabrairun da ya gabata ne aka fitar da shi zuwa ƙasar Tunisia sakamakon fama da wata cutar da ta shafi zuciya. kafin rai ya yi halinsa a wannan rana ta talata takwas ga watan maris na 2022 tsohon ɗan jarida a gidan rediyon gwamnatin nishar alhashi grema bukar kura ya yi aiki a hukumar usaid sannan ya taɓa zama wakilin muryar amurka haka kuma ya kafa kamfanin jaridar amfani mai zaman kansa kafin daga bisani ya buɗe gidan rediyon amfani a jihohin yamai da magaram difa maradi da tawa dan jarida a gidan rediyon amfani isuhu mamman ya bayyana rasuwarsa a matsayin wani babban rashi maras misaltuwa gaskiya mutum ne wanda duk dai cikin ma'aikata ba wanda zai ca ah, mutumin nan ya yi mai wani abu duk da shi ke da ma'aikatar shi yana sa dokoki yana amma bai hana yana hulɗa da kai yana wasa da dariya da kai nan wurin fi sabilillahi ba wanda za ka samu cikin gidan kafar watsa labaran da zai ce ma ai mugun mutum ne ai mai kaza kaza a'a sannu dan asalin gundumar mai nasarowa ta jihar Difa Alhaji Grema Bukar dan jarida ne da ya yi fafutukar kare demokradiyya ya taka rawa a fagen siyasar Nijar inda a wani lokaci ya wakilci al'umma a majalisar dokokin ƙasa ya kuma sha samun lambar yabo akan aikin jarida cikin gida da waje haka kuma kafin ya rasu shine shugaban kungiyar ertin ta mamallaka gidajen rediyo da talabijin masu zaman kansu na ƙasa baki ɗaya wani na hannun damansa jadi muhammadu na daga cikin mukarraban wannan kungiya rediyo da talabijin gaba ɗaya na niger masu zaman kansu eh, shine shine president ya mashi na president da wordpress a gaba ɗanta tare da shi nijar ya yi da shi mu uba muka rasa musamman mun rasa uba za mu ci abin da muke fata shine abin da ya bari Allah ya samu albarka zuriya shi da ya bari Allah subhanahu wataala ya samu albarka Allah ya kare su wallahi ya ba mu hankuri dan shekaru 63 da haifuwa Alhaji Grema Bukar Kura ya rasu ya bar mata biyu da 'ya'ya shida a ranar asabar din da ke tafa ne ake sa ran kawo gawarsa nan birnin Yamai kafin a yi jana'izarsa a washe gari lahadi sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger To a gaida Sulaiman da Barma har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kafin mu je ga shirin mu na gaba, kuɗan shakata da wannan waƙar. To madalla yanzu kuma ga rahotonmu na musamman. Hukumomi a jihar Niger Najeriya sun tabbatar da mutuwar wasu masu aikin sa kai su goma sha hudu a ƙaramar hukumar Rijau da ke arewacin jihar. Yankin na Rijau dai da ya haɗa iyaka da jihohin Kebbi da Zamfara da ke fama da matsalar 'yan bindiga masu kisan jama'a. da kuma garkuwa da mutane sannan da satar shanu. Shugaban karamar hukumar ta Rijau Honorable Bello Bako ya ce masu aikin sa kan da aka hallaka sun kai ɗauki ne a yankin derin daji ta karamar hukumar Sakaba a jihar Kebbi a sakamakon harin da wasu 'yan bindiga suka kai a yankin. Wannan abin da ya faru a Rijau, ran da mutane suka shigo garin ɗarangi har suka bar kamar hukumar rijau su yan bandit yan bindiga da ko da suka shigo karamar hukumar rijau a garin darangi har suka fita a wannan rana mutum biyu ne suka halaba guda ya rasu guda na asibiti magana gada nake da kai har suka hita yankin karamar hukumar rijau wannan ita ce hasarar da muka a wannan rana to me ya biyo baya shine lokacin da suka koma suka yi sansani a garin diri ta jihar kebbi ke ta jihar kebbi shine karamar hukumar sakaba a wannan rana muna communicating da chairman yana game ana na ta halbe halbe da su chairman na sakaba a ƙarshe lokacin da soja namu na osi namu na rijau hmm. ya yi leading team zuwa tunanin cewa ko suna cikin wajajen shiyan tungan kawo hmm. da suka isa wurin bakin yankin naija suka gane cewa sun fita wurin to shi sojan sai ya withdrawing ya nemi wanda kita su yi drawing to su 'yan sa kai mu already sun riga suna communicating da shugabanninsu na zuru wanda suka nemi za su taya su su kai dauki su ma tun da su ma sun shigo cikin naija wurin daukin da aka yi a darangi to da yake lokaci ya yi ƙarin kwana suka shiga yankin diri to a can ne aka yi wannan yaki tsakanin 'yan bindiga da ainihin 'yan sa kai namu da na zuru haɗin gwiwa to a wannan yakin ya samu dai a karamar hukumar rijiyo mun rasa 'yan sa kai goma sha hudu hadda wannan na farko din da aka kashe koko ban da shi shi ba dan sa kai bane ai eh, farar hula ne so kaga an hada da shi mutum goma sha biyar kenan muka rasa a karamar hukumar rijiyo wato wannan shi a hukumance shi kuka sani a karamar hukumar shi muka sani a hukumance kuma abin ya faru ne ba a karamar hukumar rijiyo ba a karamar hukumar sakaba ne ta jihar kebbi can ne abin ya rutsa da su sun je taimaka ma wa'ancan taimaka ma can kamar yadda mu ma kan same mu mm. mukan gayyace su mm. kuma su kan shigo su taka rawan gani to wanda yake eh, ba mu iya kauce ma wannan abun domin akwai kyakkyawan fahimta mu da mm. ah, wa'annan ƙananan hukumi da muke makwabtaka da su so wannan abun ya sa mun rasa wa'annan yan sa kai mutum goma sha hudu tare da wannan da aka shi da sun zama sha Wannan dai yana zuwa ne ƙasa da mako guda bayan da gamayyar jami'an tsaro suka samu wata gagarumar nasarar da ta kai ga hallaka ɗaruruwan 'yan bindiga a jihar Niger. Abdulkadir Muhammad Beri na ɗaya daga cikin 'yan sa kai da aka tafka wannan gumurzu da shi a garin babban lamba da ke kusa da Beri ta ƙaramar hukumar Mariga. ya yi ƙarin haske akan yadda wannan gumurzu ya kasance. Gaskiya Allah ya ba mu babban nasarar da ba mu taɓa samu ba irin na ranar. 'Yan ta'adda sun shigo bila adadin. Hmm. Kuma sai Allah Ubangiji ya sa jami'an tsaronmu da sauran 'yan sa kai da sauran 'yan banga aka jajarce sai da aka gabayansu. Bakin gwargwado insha Allahu kaɗan suka tsira. Kuma hmm. wanda suka tsira ɗin ba su yi tuwo daga wuri ba ne. kaman kaman yan ta'addan nan nawa ne kake ganin an kashe a wurin nan eh yan ta'addan nan insha Allah za a samu kaman kimanin 250 ko da a nan yankin babban lamba kawai a nan yankin babban lamba kawai ta wai um, harbi ne ko ko mine ne ko bom ne aka ta jefa musu harbi ne kawai aka ce musu harbi ne ba bom harbi ne kawai Na'am, na san kilan kana cikin yan bangan da suka yi ta wannan aiki. Ya kuka eh, Ni ina cikin yan sa kai ne. Komanda ne, santara komanda ne na yan sa kai ne. Na'am, to ya kuka eh. tunkare su? An dai ji labarin za su zo sai a kwanta. Da ma kwantar ikon Allah sai kuma ga su zuwa. Mun mun kai kamar awa biyu zuwa awa biyu da rabi muna kwance. Allah bai kawo su ba sai can an mun gaji kamar da kwanciyar muka cire mai mai bida bai gajiya sai muka yi hakuri bayan awa biyu da rabi sai ga sun tunkaro zuwan su na fari za su kai kamar su ɗari da hamsin haka eh, da suka zo sai aka salmi ina na fari Allah ubangiji ya ba da sa'a haka aka salmi su bancin mun dawo gida muna kamar cewa ai sun kare sai kuma aka ce mana ga wasu san zuwa sun ji labarin an kashe wasu shine so kuma zato katin labarin ya iso mana mun fara ne kashi ta makon kwanta inda ma kwanta da Allah ubangiji kuma ya sa su kuma dawowa Allah kuma ya ƙara ɗora mu kansu don haka muna ma Allah godiya ga irin sa'an da ya bamu wanda bai taɓa bamu irin shi ba a wannan lokacin na'am to amma kaman ku bangaren ku ba a samu wanda aka taɓa ba gaskiya bangaren mu kowa ba taɓa ba na'am to mutum guda ba taɓa ba ga wakin nan ina kuka yi da su to a ga wakin wasu sun sun kwashi abin su mutanen ba wasu kuma an ji an bubbinne su saboda ne. to abin ababen hawan su da gaske don an kona eh ba ba hawan su gaskiya ba kona aka yi ba jami'an tsaro ne sojoji sun kwasa shi men jodin wanda muke tare da shi shi ne kai wajen domin shi ne jagoran yakin. Eh. To yanzu ya kuke ji akan ya kuke ji ya wannan yanki yanzu yake akan wannan nasara da. A gaskiya mun samu sauki fiye da zato sannan kuma Allah ya ƙara ɗora musu tsoron mu tsakani da Allah ba kamar kuma da ba insha Allah muna godiya ga Allah subhanahu wataala da sauran jama'an da suke ƙara ta mu roƙon Allah. A yanzu haka dai jama'a na ci gaba da yaba wa hukumomin akan wannan nasara ta fatattakar 'yan bindigar. To sai dai a ɗaya gefen masu lura da al'amuran tsaro na nuna buƙatar ganin hukumomin sun ci gaba da jajircewa har sai an ga ƙarshen wannan al'amari da kuma shirin tinkarar 'yan bindigar da watakila za su iya komawa ɗaukar fansa. To amma kwamishina a ma'aikatar ƙananan hukumomi da masarautu da kuma tsaron cikin gida na jihar Niger Mr. Emmanuel Omar ya ce sun shirya ma wannan. Da yadan Allah da izinin Ubangiji da girman da Allah ya yarda ga yan sun muna maso in sun ji su kawo inda Allah ya bamu nasara haka haka Allah kuma zai bamu nasara a kansu muna kuma giya ma ma yan bindigan nan Niger da yadan Allah Niger wannan garin Niger allah ke da niger kuma ikonsa zai ci gaba yana bamu nasara a kansu muna ma kuma yan kasa kuma wanda kuma suka rashi muna jajjata musu wanda suka rasa rayukansu kuma muna roƙon allah ya comforting ɗin families ɗinsu wanda kuma aka ɓata musu dukiyoyinsu da sauransu muna roƙon yadda za mu yi mu yadda za mu taimaka ma mutane da tallafi kuma mutane muna su cewa su yi haƙuri su haɗa kai da gwamnati za mu samu nasara ga wayan nan so mun gode musu mun gode musu mun gode musu a mun gode da kokarin ka gan cewa yan kasa suka yi mun gode ma yan jama'an tsaron mu mun gode ma shi mai girma gwamna shi ma da kokarin da ya yi in ka tuna mai gida gwamna ya yi mitin ran lahadi muka canja matakin mu strategies din mu kuma mun ga strategies din nan Allah yana ba mu nasara ta wurin so a yanzu dai a iya cewa an fara ganin haski na murkushe waɗannan 'yan bindiga da suka daɗe suna addabar jihar Niger. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. To a gaida Mustapha Nasiru Batsari yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. Za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau da ɗan ƙasar Sweden Armandi Plantis, wanda a ranar jiya a birnin Belgrade na ƙasar Sabiya ya kafa wata sabuwar bajimta ta duniya ta tsallen sanda inda ya kai ga mita shida da ɗigo goma sha tara a babbar balar tseren Belgrade komiting Ansal da Belgrade. Shi da Armandi Plantis shi ne ke rike da kamben tsallen sanda na Turai da na Olympic bayan ya tumɓuki har so uku bajimtarsa ta tsallen sanda ta duniya. kuma yanzu haka yana hararen kai ga mita shida da digo ishirin a nan gaba a bangaren wasannin super league professional ta kwallon kafa ta janguriyar nijar kuwa ana mako na 22 sai dai a yau dinnan an kara a babban birnin mai tsakanin racing football club ta bukoki ta mai da irana football club ta arlit jihar agades as police ta buga da akokana football club ta arlit jihar agades yayin da a gobe laraba duk dai a makon na 22 espoir football club ta zandar za ta karon battle da olympic football club ta birnin yamai ita ko gs tawa a tawa lele birnin adar za ta karbi bakuncin as ta sojoji amma an kara a ranar lahadi shidda da litinin bakwai ga wannan watan na maris tsakanin as sonidep ta man peter ta birnin yamai da ta sha kashi banza da biyu a hannun as nijelek ta wutar lantarki ita ma ta birnin yamai sahel sporting club ta birnin yamai ta sha kashi ɗaya da uku a hannun ina sport sportif de la gendarmerie nationale ita ma ta wawan birnin mai idan aka dibi teburin wasannin kwallon kafa na super league professional na jamhuriyar nijar ta farko dai ita ce as nishelek da maki 52 ta biyu ita ce as duwan ta custom da maki 39 ta uku ita ce esgn ta askarawan jandarma da maki 36 idan aka diba da kyau as nishelek ta wutar lantarki tawa wanda an na biyu as duwan ta custom fin kau inda tar ba ta tazarar maki goma sha uku sai dai a can kasan teburin wasannin kwallon kafar na jamhuriyar Nijar za a gano cewa ta goma sha biyu ita ce Racing Football Club Bukoki Tom Birnya mai da maki 29 ta goma sha uku Sahel Sporting Club Tom Birnya mai da maki 20 ita ma Olympic Football Club ta babban Birnya mai maki 20 gare ta a matsayin kutal kenan dukkan kungiyoyin da ke kasan teburin wasannin kwallon kafa na Super League Professional na jamhuriyar Nijar a wannan mako na 22 dukkansu na babban birnin mai ne idan muka leka a nahiyar ture a kofin kalubalenka na nahiyar ture cewa da champion league na club club inda suka kasance zakaru na kwallon kafa kasashen su na turai ana can ana gogawa a ajin yan goma sha shida a wasanni na biyu a yau tsakanin bayern munich ta kasar jamus ko alman da salzburg ta kasar autrish ko otrishia alliance arena ta kasar jamus bayan da kungiyoyin biyu suka yi kankanka ɗaya da ɗaya a ƙasar Croatia makonni biyu da suka gabata sai wasa na biyu duk dai a yau wanda ke canza haka yana gudana tsakanin Liverpool ta ƙasar Ingila ko Birtaniya da Inter Milan ta ƙasar Italiya bayan da ƙungiyoyin sun ka kara ƙasar Italiya a makonni biyu da suka shuɗe inda Liverpool ta Birtaniya ta kewa Inter Milan ta ƙasar Italiya da ci biyu da nema idan ko Allah ya kai mu a gobe Laraba wasa mafi zafi wani wanda zai wakana a wannan matakin na champions league na 'yan ajin goma sha shida na wannan shekara ta bana shine wanda zai hada psg paris saint germain ta kasar faransa da real de madrid ta kasar spain kusan da cewa kungiyoyin biyu sun kara a birnin paris makonni biyu da suka shuɗe inda paris saint germain psg a park de prince a hilin kwallon ta shammaci real de madrid da ci ɗaya mai ban haushi haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanne a koriya Nijar. To yanzu kuma ga labaran duniya amma wannan karan a takaice. mataimakiyar prime ministan ukraine irene bereshuk ta faɗa a yau talata cewa an cimma wata matsayin tsagaita wuta ta wucin gadi da rasha wacce za ta ba fararen hula damar ficewa daga birnin sumi da ke gabashin ukraine ma'aikatar tsaron rasha ta ce za a kuma ba da kofar da za ta ba da dama fararen hula su fice daga kiev chernihiv kharkiv da kuma paul a baya an yi yunkurin samar da irin wannan dama wacce za ta ba fararen hula kofar ficewa daga waɗannan yankuna da rasha take ta lugudan wuta amma lamarin ya ci tura a ranar litinin jami'an ukraine suka ki amincewa da wani tsari da rasha take so ta aiwatar wanda zai ba 'yan ƙasar ta ukraine damar tsallakawa zuwa rasha ko belarus dakarun rasha sun kwashe daren jiya suna ta aman wuta akan biranen da ke gabashi da kudancin ukraine kazalika sun yi ta kai hare-hare da suka yi ta fadawa kan wasu unguwanni da ke wajen kiv babban birnin kasar ma'aikatar tsaron birtaniya ta ce dakarun ukraine sun yi nasarar dakile kutsawar takwarorinsu na rasha da suka doshi kiv Takwas ga watan Maris ɗin kowace shekara rana ce da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware a matsayin ranar mata ta duniya. Inda ake taɓo irin ƙalubale da mata ke fuskanta da kuma irin nasarori da suka samu a rayuwa. To masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen mu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki mu da wani sabon shirin. yanzu a madadin Muhammad Lalo da ya taya na gabatar da shirin da Daniel Brown wanda ya haɗa shirin tare da bada umarni da injiniyan mu na yau Mr. Chang ni Maryam Dauda ke cewa kwanan lafiya.